jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25,31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwan da suka shafi kiwon lafiya. A yau biyar ga watan Oktoba na shekarar 2023 za mu magana ne akan haihuwar jarirai babu rai abinda ake kira stillbirth a turance. yake masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararriyar ma'aikaciyar kula da lafiya sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu je ga tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta yi da Metron Binta Muhammad shugaban dakin haihuwa da ke asibitin koyarwa na Barau Dukko a jihar Kaduna. Tuna sauraron aji barkan da sake saduwa da ku a cikin ajin yau da gobe a yau na tare ne da Metron Binta Muhammad wacce take ita ce shugaban dakin haihuwa na asibitin koyarwa na Barau Dukko da ke cikin Kaduna wacce za mu tattauna da ita akan maganar haihuwa haihuwan ɗa ba rai wato haihuwa nan ɗa ya zo babu rai wani irin yanayi ne wanda mace takan ɗau ciki cikin watannin da yake ana so a haihu ɗa daga wata tara kafin lokacin haihuwa sai a samu yaro ya rasu wato tun yaro na ciki ɗan ya rasu me ke kawo haka menene abubuwan da ya kamata a yi mai mataki ya kamata a bi duk samu ji daga bakin ita metron binta muhammad barka da barka da dai to kamar yadda muke tambayan me ke haifar da haihuwar da fara da ya mutu a ciki a zo haihuwa a haife shi bare muna iya cewa mu a nan a gefen mu mukan ce cikin da ya kai watanni wata bakwai wato mako 28 bayan mako 28 a ciki zuwa wata tara idan ya mutu a lokacin nan a ciki ta yadda za a zo a haife shi ya fito ba shi da alamar rai shine muke ce mai wannan stillbirth wato haihuwar ya fito ba rai za mu iya cewa nan daga wata bakwai zuwa bakwai ya kai wata tara in da za a yi fada ba rai ba ya fito ba rai in ya mutu mm. a ciki ko lokacin da ake naƙuda har aka zo aka haife shi ya fito ba rai ba alamar rayuwa ba alamar rai shine muke ce ma wannan stillbirth mu a nan gefen mu kuma kwanni 28 wato wata bakwai hmm. saboda ƙasa da nan muna ce mishi bari ne to yake metron um, kowane ciki da aka dauka fatan mai shi shine Allah ya kawo lokacin da za ta haife shi a gan shi a duniya to amma kuma aka samu wannan matsalar za su so su san menene ke kawo dalilin da yake janyo mace ta samu wato dan da take dauke da shi ko yadda take dauke da shi ya ya mutu a cikin ciki eh, akwai abubuwa da ke kawo mace-macen da a cikin ciki kafin lokacin haihuwa bayan wata bakwai kamar yadda na ce miki kafin a haife shi ko lokacin da ake nakuda kafin da ya zo duniya yana iya zama kila uwar wata da isasshen jini a ciki. ko kuma ta rashin lafiya ciwon malaria nan yana iya kawo bari kuma ya iya sa ya kashe da a ciki zazzabin cizon sauran rai da gaske malaria musamman in yi zafi shi yasa in suka zo awo in suna zuwa awo mukan ba su rigakafin malariyan nan saboda ba mu son samu ma ciwon balantana har ya zo ya musu illa ko ma abin da ke cikin su illa mukan kira shi ki sha a gaban mu mm. shi na rigakafin malariya mm. mu ba ta ruwa mu ba ta riko ruwan shanki a gaban mu ba ta haɗi shi ma ƙa'idar shi ne ma ta sha a gaban mu sannan kuma akwai kwayoyin da za ta sha saboda su ba ta isasshen jini a jikinta saboda rashin isasshen jini a jikinta mm. na iya kawo ko teɓari in bai kai wata bakwai ko kuma bayan wata bakwai ne a iya kawo ta shiga na'ura lokaci bai yi ba ko kuma ya kashe dan a ciki saboda ba ta da isasshen jini ita kanta saboda jinin da ke jikinta ne fa take samun abin da ke cikinta suna yana samu shi ma ya rayu to idan ita kanta bai ishe shi ba ya za ya je wurinta ya je wurin abin da ke cikinta sannan kuma akwai infection wato cututtuka kamar su ah, ciwon sanyi yana iya kashe ɗashi ma a ciki sannan kuma akwai hawan jini da hawan jini sosai wanda mukan ce ya yi kai ga eh, pre-eclampsia severe pre-eclampsia zuwa eclampsia wata jijiga din kawai tsunkar jijiga eh a. shi hawan jini na in yayi yawa ne yayi yawa shine yake kai ga ta fara jijiga wanda muke cewa eclampsia hmm. so yana iya kashe abin da ke cikin ta shi ma ko kuma shi dan yana cikin cikin shi kisa yana yawo ne cikin wannan ruwan da yake ciki ga cibiyar nan tana tana da tsawo wani garin yawo ne yana iya ya zo ya shaƙe shi to ya rataye ya rataye wuyan shi wato yawanci irin wannan an zo haihuwa a nakuda aka zo haihuwa shi yasa ki ga suna haihuwa za mu sa hannu in kai ya fito sai mu ji akwai cibiya na da wuya saboda maza maza mu sa hannu mu ji mu raba shi da wannan cibiya saboda ya ci gaba da shaƙe shi mm. sai ya fito ba shi da rai wato har an kai wata tara da yana rai eh. amma kuma saboda wannan abin da ke yana kuma da an cewa shi ma yana ja yawa zai iya shaƙi a wurin nan zai iya rasa ran shi shi da suke ga ya fito ba rai hmm. to shi yasa ga da kai ya fito da mukan sa hannu mu duba shi bai ta naɗe wuya ko bata naɗe ba in ta naɗe sai mu ji wanda ta yi sako-sako da za mu iya cire ta ne ta kashi ko ta mutura ta ciki ta saki wuyan din daga ko kuwa mu sa abu kama mu yanka mu raba eh saboda ta shiga gaba da shake shi wurin fito wannan yana iya rasa ran shi hmm. ko kuma ita cibiyar saboda tsawo tana ci yana yawo tana iya ta zo ta kulli ta forming knot wato ta kulli eh. idan ta kulli nan shi ma kin ta kulli ai ta hannun yake samun iska oxygen da jini daga wurin uwar shi ya zo ya bashi shi ma a jikin shi hmm. to ai kullun da ta tana yana ragewa mushi wanda isa zai mun da cewa sai gidan nan sai a rasa shi sannan kuma idan mace tana da ciki sai ga zuban jini kafin nakuda ya zo ta fara zuban jini ko kuma tana cikin nakuda sai jini fara zuba zuban jinin nan ta ina ne a ita uwa inda yaro ke ciki mabiya muna cin placenta ko wanne wuri sa yadda suke faɗan suke kiran da uwa mabiya idan ta fara ɓamɓarowa daga jikin inda ya mahaifa boom uterus in ta mm. fara ɓanɓarwa daga ciki a lokacin da ta fara naƙuda ba ko ko ana naƙuda ta fara ɓanɓarowa ta fara separating daga cikin uterus mm. inda yaro ya mahaifa din to kin ga ai akwai akwai kasawa na samun jini isasshen jini zuwa ga daga uwa zuwa ga ɗa an samu ɗan ku mm. ba zai same shi ba to wannan ma na iya kashe ɗan ko a ciki har bai fito ba ne cikin kwanaki ko ko daidai ranar da za a haifi yaron abin zai iya faruwa ai da zaran jinin ne ya fara zuwa mm. da zaran jinin ne ya balle ya fara zuwa Ina iya yiwa in ta wannan ne uwa ta fara ta fara barewa daga cikin mahaifa mm. to shi sun an samu tseko ba isasshen jinin da zai zo daga wurin uwa da oxygen iskan nan da ke bi ta hanyar jini ya je samu yaro shi ma ya samu ya rayu a ciki in bai samu akwai matsala yana iya kashe shi tun a ciki kafin ya fito in kuma tana na naka samu wannan yana iya kashe shi shi yasa da zarar an ga wannan aka duba ga me ke fara. to shi yasa idan da zarar muka ga mace mai juna biyu da zaran ta fara ganin jini matsala ne maza maza ana sa a ɗauki mataki a kanta shi yasa mukan gaya musu ma tun a wurin amu ce da kun ga mace mai juna bai kamata ta ga jini da zaran ta ga jini kowane lokaci ne a maza a kawo ta asibiti wato ganin jini ba alheri ne ga mai ciki mace kwarai kwa alama ne mai hadari babba daga jini ko ya yake a zuwa asibiti saboda za a bincika jinin nan me ya faru me ya kashi daga ina ne shi yasa da an zo an kama ita tana ga jini yana zuba maza za a ɗauki mataki ana duba aka muka auna muka ga ai abin cikin na da rai kasa na daga wata bakwai zuwa sama mm. shine ne ya fito ba rai ake cewa stillborn to maza maza za a nema yadda za a yi a ɗauki mataki yadda za a fito da ɗan nan ya fito da rai sannan kuma na yi maganan tarin tv shi ma in uwa tana da shi kin zama ta da isasshen washin lafiya ita kanta to irin wani a iya samun ɗan shi ma ya kashe shi ya fito rai sannan kuma shaye shaye ma haka wace mai juna biyu tana shaye-shaye kila tana yawan shan taba yawan shaye-shaye abubuwan da bai kamata ta sha ba kin san shi ma shaye-shayen nan fa shi ma yana iya kashe da a cikin ciki ko ya kashe cikin ciki ko kuma lokacin nakuda in ce wannan shaye-shaye shaye-shayen giya haka da su dai wasu shaye shaye da wasu kan shawo don su ji wasu karfi a jikinsu ko kuma ya sa su su zama hai wato su maganin tarin na shaye-shayen nan dai ko kuma kawai don kin ji ki jin daɗi a jikinki ki je ki ɗauko magunguna ki je ki ɗaya ki hambuɗa ko kuma su jike-jike da za a aiko miki a ce miki ai mace juna biyu ya kamata kana shan wannan ai in ta kai wata kaza Da rika shan wannan zai zai wanke zaki ko ko zai menene gyara da ko zai menene duk wa'annan ba mu son mace mai juna biyu tana shan su dan su ma suna iya illa ga abin da ke cikinta ko ya mutu a ciki ko kuma an zo naƙuda a rasa shi yadda wasu sukan ɗauko su jika ki ga wani gora an ajiye mata tana sha ko da lokacin naƙuda ne wasu ba a san ba mu san daga ina suka fito suna iya shi ma illa ko su kashe ɗan a ciki sannan kuma cikin abubuwan da ke kawo ɗa ya mutu a ciki ko lokacin yayin naƙuda shi ne ɗaya da akwai irin kalan jinin ita uwa wanda kin ga ai muna da kalolin jini kala kala muna da A positive B positive AB positive o positive sannan kuma akwai o negative b negative a negative ad negative hmm. so idan uwa tana da wannan negative din misali ita o negative ce ko a hmm. negative ita uwa sannan mijinta shi a positive ne ko kuma shi dai kowane kala amma dai positive hmm. ita negative to kin ga ai positive da negative ai ba sa jijuwa to ta samu ciki abin da ke cikinta sai ya ɗauko na baban Hmm. ita negative hmm. shi kuma shi positive ne shi dan hmm. da ke cikin ta to akan samu rashin jituwa shi na uwar shi wannan nake ce antibody din shi matakan kariyar nashi cikin nashi zai dinga kokari yana yaƙi ne da na dan har kilan da kila ya mutu a ciki ko kuma a haifo shi in ya samu bai samu ya kai shi irin ya fito din nan ko ya fito da rai shi na karshe irin ya fito da rai in kan samu irin ko ya kai ga jaundice ko kuma ya zo a haka ya zo ya samu matsala shi ɗan mm. to ana so dama in mun ka zo maganan awo zan gaya miki ya za mu gane wannan saboda a ɗauki mataki. sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar. Nefron mun ji dalilan da ke kawo ake samun haihuwar da ba raiwa ita mace wanda ke da shi wannan cikin mm. Akwai wani alamomi da za ta iya ji a jikinta na cewa tabbas wannan abin da nake dauke da shi baya rai. Dama shi cikin ta ɗauki ciki. lokacin da ya kai 16 weeks wato mako goma sha shida mm. mukan ce kan fara dan wani motsi haka wato kamar wata kuɗi ke nan mukan ce mishi kuɗi mm. eh, wai za ki ji sai wani wuri wuri haka wulla haka a ciki mm. ji wani motsi haka a cikin ta to yana yi tun yana yi kaɗan kaɗan zai zo ya fara yawa daga nan za ta fara gani ciki na girma motsin nan yana karuwa dama ana son haka yana makonnin na karuwa cikin na girma wannan motsin na karuwa hmm. daga za ta je har ma wani lokaci ta ga tana zaune ta kalli cikin ta hmm. misali ka ir daga wata bakwai zuwa sama da ta ga irin motsin da yake a waje ma tana ganin cikin tana ganin motsin yana harba haka ya ta ya tura nan din shi nan ta nan hmm. wata ta yana ma tokare to amma sai kwatsam kawai sai ta ji a'a a yi ai ya ma ragu baya yi da yawa da ya saba ta damun ta yazo ya ragu yazo yana yana ragu yana ragu har ta zo ko ta ji baya ma yi to kin ga ana tunanin haka sai in ta zo asibiti sai abu in ta baji ma ya fara ba muna so ta zo asibiti kai ma kai sai ya yi kala ma a ga ya eh, ta ji kawai ya ma daina kwata kwata ta zo kawai a duba a gani akwai yadda za a gane me ke faruwa metron wani mataki ake dauka a likitanci ko ce a bangaren kimiyya wurin dakile faruwar haka Kinga sai mu dubi me ke kawo shi kuna mm. idan muka dubi abubuwan da ke kawo suna sai mu zo mu ga ya zane mai rigakafin a kowan wa'annan idan zazzabi ta yi tsanani ta samu na zazzabin malaria ya kai ga ana yasa aka samu haka sai a ce to a ɗauki rigakafi tunda na ce miki dama shi yasa wurin awo muke ba su kuma sannan muna koya musu muna gargaɗi su rika zama cikin su rika bacci a cikin gidan sauro raga raga ta dinga zama bacci a ciki sannan kuma inda suke muhallin su a tsaftace shi dan ka sauro ya waita kuma sannan rashin jini ta ci abincin da zai kara mata jini mun san abubuwa sun yi wuya yanzu amma ta amfani da abubuwan da muke da shi a gida miyan gyada alayyaho ganyayyaki ta dafa abincinta a waraɗin nan da ake da soya waken soya ta ci shi waken ya samu ko miyan kukan kinan ki dafa ki ɗebi wake ki zuba mai a ciki ko baki sa nama ba ki sa kifi ba waken nan da ke ciki zai taimaka ki samu jini ita kanta miyan kuka tana kawo jini ita ma sannan kuma ki zo awo babban rigakafi kina ci wani abinci kuma ki zo awo magun da ake baki wurin awo ana baki su ne saboda su ba kara miki su jini a jikinki yadda ke ma tun da ba kika yake amfani da jinin jikinki ba akwai ma abu a cikin da kuke yi tare kuke sha tare matakin kuma da za a kiyaye kar ya zo mutu a ciki ko lokacin na'uda na haiko shi bare shine a san muhimmancin a zo awo da wuri a fara awo mace ya kamata tana samun ciki ta zo asibiti a duba ta an tabbatar tana dauke da juna biyu eh ya samu to kenan ta fara awo tsawon wani wata kika ce ai mu inda so samu ne wata uku mace ta fara awo ta fara awo amma bayan ta zo ta bayyana cewa eh tana da ciki saboda akwai magungunan za a bata na karin jinin nan za su taimaka mata hmm. tana sha kuma bata shawarwarin abincin da za ta ji don ta samu isasshen jini ta samu lafiya ta zo tana awon nan tana zuwa awo ana bata magunan nan tana sha idan kuma ta zo awo da wuri kin ga lokacin da za a gwada jininta a gani jininta wani kala ne ya fada negative din nan ne idan an ga ita a eh negative tana da alaman negative din nan sai a maza maza shi ma mijinta sai a ce bari shi ma ana so a san nashi hmm. in ma irin nasa ne shi ma nake cikin ba damuwa ba abin da zai shi kenan to wata yi ne ma in ji ba damuwa ba samu irin wannan matsalar na bala da amma in kuma shi ba na to ya kamata sani tun da wuri saboda idan an zo akwai rigakafin da za a yi don wannan abubuwan da suke faruwa din sannan kuma in ta zo awo da wuri sannan za a duba gani tana da malaria ba tana da cutar malaria jikinta a yi maganin shi wato za ana aunawa ana auna a gaggaya mata kuma ga yadda za ta kula da kanta da maganin da za mu dinga bata a lokacin da na faɗa ɗazu an ta zo awo rigakafin shi zazzabin cizon sauro din sannan kuma a ƙara gwada jininta yawan jininta a lokacin ya yake ya kai nawa ta yadda in za a kara mata wasu abubuwa ne da za ta sha saboda jininta ya karu da zai yadda zai ishe ta da abin da ke cikinta da zarar kuma lokacin haihuwa ya zo an fara nakuda maza a zo asibitin haihuwa asibiti saboda abin nan da muke gudu da na ce yawo yana iya fitowa da alamar rai wato game da ce kibin shi na buga ko cibin shi na buga a taimaka mishi sai a asibiti a taimaka mishi ya rayu sannan kuma in ta zo tana naƙudan tana asibiti idan duk zara an ga wasu abubuwa ga mazuban jinin in a gida ne kafin su asibiti ai ta ta gayyara wani abu ya faru amma a asibiti za a ɗauki mataki da sauri da a ceci rayuwarsu ita da abin da ke cikin ta insha Allah. mutum akwai nau'ukan matan da suka fi fuskantar shi wannan matsalar? Kowane ciki, kowane juna biyu idan aka ɗauka ɗana iya mutuwa a cikin kafin a haife shi idan akwai wayannan dalilan da na faɗa ko da shekarunta ita uwar ko shekara take shi yasa muka ce duk ciki kowane juna biyu kowane ciki yana da nashi hadarin wato ko sabon haihuwa ko tsohon ko sabon haihuwa ko tsohon haihuwa ne yana da nashi hadarin kuma ba za a iya predicting cewa ai wannan cikin ba zai kare lafiya ba a ba mu iya predicting hmm. ba mu iya cewa ba mu sanin ba mu sanin eh ba wanda ya sani sanin gaibu sai Allah hmm. abin nan sai dai kawai alamomi kawai sanin ai ba ta kuma Allah ya sa a rabu lafiya sai dai amma dai a kiyaye da abubuwan da za su iya kawo mutuwan ɗan a cikin ciki kafin a haife shi kamar su zazzabin cizon sauran a ɗauki mataki na kare shi ma kafin a same shi da zarar an same shi ma a ɗauki matakin zuwa asibiti da a samu lafiya da kuma rashin jini shi ma kan shi a ɗauki matakin yadda za a samu isasshen jini mace mai juna duka samu isasshen jini a jikinta ta yadda ba zai kawo mutuwan ɗan a cikin cikin tafa ta yadda shan magungunan karin jinin da kuma cin abincin da za ta ci ya ba ta isasshen jini mun san rayuwa yanzu ya yi amma na inda na faɗa ƙazun ana iya daddawan wannan ma ta saka shi a cikin miyanki shi ma yana taimaka miyan gyaɗa kamar da na fara ganyayyaki sannan kuma ce idan ta taɓa haihuwa ɗaya fito ba rai da zaran ta samu ciki ta zo asibiti kuma ta faɗa lokacin da za ta fara au ta faɗa musu cewa ta taɓa haihuwa ya zo bare saboda yana iya maimaita kanshi sannan kuma ci ne hawan jini ita ma dama ta mata shi tana da hawan jini maza asibiti saboda a kiyaye da hawan jini nan ba zai zo ya kashe dan da ke cikin ta ba sannan kuma idan tana ta tarihin cewa ai ta taba samun wannan tsinkan tsinkan din daga hawan jini sanda take da cikin da ya wuce shi ma maza ta zo dan yana iya maimaita kanshi ko kuma zuban jini shi ma ta zo asibiti kuma ta faɗa a asibiti saboda yana iya maimaita kanshi sannan kuma shaye-shaye shi ma shaye shaye su shigari su giya su ganye wiwi a marijuana din nan da su magungunan da ba an baka ko da ya kamata ka sha amma ka je ka sha shi fiye da kima ko su jike-jike da za a bayar wasu baka sanya aka aka haɗa su ba su ma duka ta kiyaye idan tana da juna biyu natural yanayi ko muhalli abincin da muke ci ko kuma irin ayyukan da muke yi yana da nasaba da samun matsala irin wannan eh misali idan bai kai wata bakwai da na faɗa ba tana iya bari dan tana aiki mai tsanani shi yasa mukan ce mai ci mai juna biyu ta rika samun hutu ta rika hutawa mukan ce ta samu da awa biyu ne a cikin yini huta ko ba bacci bai zo ba ta dan samu ne ta kwanta ta samu natsuwa ita kanta kwakwalwarta ta huta jikinta ma ya huta da daddare ma ta samu isasshen barci at least awa takwas da daddare sannan awa biyu a yini sannan kuma a rage ayyuka ayyuka masu karfi haka don ta samu natsuwa ita ma ta samu lafiya saboda kar in aiki ya zo mata ya zo ya samu ta wani cuta kuma wanda cutan muna gudun kar cutan ya zai kawo ga illan mutuwa abin da ke cikinta. da karshe wani shawara za a ba wa mata masu juna biyu domin a guje ma faruwar haihuwar jarirai da babu da za su fito ba mm. mace mai juna biyu kamar da na faɗa ɗazu mace mai juna biyu da tana samun ciki kamar da zan tunga maimaitawa ta zo asibiti da wuri ta fara awo ɗaya kenan ta kula da abincin da take ci da kula da muhallin ta tsafta wanda rashin tsafta na iya ka infection da na faɗa ɗazun da kula da tsaftan jikinta tsaftan muhallin ta tsaftan abincinta tsaftan inda za ta kwanta tsaftan jikinta gaba ɗaya yanayin ta duka ta kula da tsaftan jikin duka sannan kuma abin da da aka bata a asibiti rika amfani da su tana kulawa da jikin tana kulawa da kanta ta sha magungunan da aka bata magani ba a ce ki sha ba ki ɗauka ki sha shi duk kula wayan magunguna mai jiƙe jiƙen duk ki daina sha idan tana da juna biyu sannan kuma shaye-shaye nan kamar da na faɗa dai shaye-shayen ilis abin ga su ganye su maganin tarin nan da shaye-shaye da ake mace mai juna biyu su gari giya dukka da kula kar ta sha su idan tana da juna biyu magun da aka bata asibiti da na faɗa da za su bata jini isasshen jini sosai su ma ta rika shan su a lokaci akai akai da aka bata ta rika sha wata za ki gabata ki ba ta iya haɗewa ko warin shi ba ta su sai na ce to kin san ki samu dan kunu haka dan sa mai ruwa sai ki kokari ki sha shi mu dai kina amfani shi muke duba a kai sannan kuma yadda za a kiyaye kuma haihuwar ɗa ya zo ba da shi ne a zo asibiti a haihu a samu awo ingantaccen awo a kuma zo asibiti a haihu idan naƙuda ta tashi a haihu a daina zuwa ana haihuwa a gida a kira wata kawai a ce ai nurse ne ta zo gida ta baki tablet ta daga miki har ta sa miki tablet karkashin harshen ki ko ta sa miki tablet ta gaban ki ko ta miki allura wai dai ki haru sharp sharp ki haru da sauri sauri dan Allah mata a kiyaye wannan dan muna samun matsala sai a kawo mace mahaifarta ta fashe dan ma da ke ciki kila ya mutu a zo ana kokari ita ce ma ta rayu a kama da ita ranga-ranga a yi kokari a rika zuwa asibiti kwance gida na zan huta na tuna wata rana ran asabar mai daɗi na kwance gida na zan huta sai na ga hanset na na na ɗauka sai na ji abba da ummina suna mini albishir na samu karuwa an haifa min da mai daɗi. So na karkashin zuciya ne dalla kafin mu karkare shirin namu bari mu leƙa filin kwalamar mu inda wakiliyar mu a Ghana Hauwa Abdulkarim yan Pioneer ta tattauna da bakwar tamu ta yau. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron a shirin mu na kwalama yau muna tare da wata hajiya wanda za mu gani ko yau me za ta dafa muna amma da alaman da zan so ta muna tuwon shinkafa da miyan taushe. ko miyan shuwaka miyan shuwaka yawwa miyan shuwaka zaki mun assalamu alaikum hajiya barka da waraka barka ka da da wa nake magana eh, da hajiya jamila amaryan malam ka take masha Allah um, yau me zaki dafa mana eh miyan shuwaka zan yi don favorite food na kenan da me da tuwon shinkafa To idan za ka yi miyan shuwaka ko da tuwon shinkafa me ya kamata ka nemi a sanaki a tsaftace? Abin da za ka nemi ne farko za ka nemi manja sai ka nemi timatiri ka nemi tankwa albasa in bayan ka nemi wannan ka sa mai sai ka yanka albasa ka sa ka ka wanke wayannan ka wanke duka ka tattara ka aji sai ka fara sa mai ja ka yanka albasa ka zuba ka sa tumatiri ka sa tankwa in ka bayan ka motsa sai ka zo ka yanyanka inda nama ne ka yanyanka nama ka zuba ciki ya ku gami da nan kayan gaba daya inda yaji kuma ka dan barbada ya zab da eh, ya da nama to in akwai wani dan kifi ne kuma ka dan kakkarya ka bayan ka zuba tumatiri da kayan albasan da menene da da tankon eh, sai ka soya ka kare sannan ka kawo nama danye shi ka saka kowane nama kai ko da nama naman shanu naman rago duk wani nama da haka za ya so in ka zuba miya eh, naman sai ka kawo gishiri ka barbada sai ka dan rufe ya dan zabku kaɗan in ka rufe sai ka kawo ruwa ka sa sawan miya ka sa sawan miya da daddawa da dai kayan yaji yaji dai ka zuba bayan ya taso sai ka je ka wanke ke sanwan miyan kaɗan za ka sa da yake za ka tace nari lokacin ka nika narin ka ka dama narin sai ka tace narin ka ajiye ya kwanta kaɗan sai ka siyaye ka zuba ruwan miya ka zuba ruwan miya ka ga miya ruwan nare ruwan narin za ka zuba cikin miyan eh, shi nan miyan ya haɗu bayan ya taso ya soma nuna. lokacin ka riga ka murje shiwakan ka wanke shuwakan ɗacin ciki ya ragu sai ka barbaɗa ma miya in ya taso shi kenan yana cikin nuna har Allah ya sa in ya nuna to miya ya haɗu kenan da yake ka sa gishiri in da magi ne ka dan da dan magi saboda dandanon miya kowane nama za ka yi a kowane nama za ka iya kai in ma ba namun ma ko da kifi kawai kana iya kai ba me ake ci eh za ka iya ci shi da tuwo ni yawanci ina cin shi da tuwon gari ne ko kuma tuwon shinkafa to ya ake yin eh tuwon shinkafa kuma ni yanda nake yi nikan dora ruwa sai in wanke shinkafan da yake tuwo ne ba shinkafa ne wasa tafasa ba sai in zuba shinkafan ya taso da ruwan gaba daya a'a ba zan bari ya tafasa ba saboda tuwon shinkafa ne sai in bari ya taso gaba daya da shi ya taso sai kaga ya nuna yadda yake so kana sa ruwa ka samu daidai yadda kake so wani yana iya tuka shi da yake saboda mai yanzu yana iya narke ne to kakan barbada mai dan garin masara kaɗan saboda ya kamu ka samu yadda kake so bayan ka tuka ka motsa in ya nuna ka motsa ka juya yadda ya kamata sai ka rufe ya sulala in ya sulala daga baya sai ka zo ka juya ka juya to sai ka kwashe ka kwashe ya gama kenan sauran ci Allah ya yarda sai ka ɗibo miya ka aje ka balle in ma da mai gida sai ka ɗauko kwanon mai gida ka zo ka yi seven kai seven ɗin shi ka ɗebi miya ka aje ruwa ka aje abin wanke hannu da sabulun wanke hannu da napkin da ruwan sha da napkin da ya zama da zaka rufe wuyan shi saboda kai ya bata mai riga yadda ya kamata sai ka zo ka zauna kawai kana kallon shi yana yanka yanka kana yanka mai nama dai kana yanka mai dan don ke kamata ki gugusura mai nama saboda yadda zai dauki ya ci kai ya wahal da shi ka gyara mai dai yadda ya kamata ya ci ya wala yana yi kana zaune kina mai fira kin kwanciya hankali har ya ci ya kare ki kwashe kaya ki bari. muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Fiona wa mai da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. Wasanni na motsa su ta